bayan taro da manyan shugabannin hukumar kwallon kafa FIFA ta gudanar a birnin Zurich na kasar Switzerland tsohon shugaban hukumar Sepp ya bayyana wa manema labarai cewa ya kammala aikinsa na kwallon kafa Ranar Litinin da ta gabata ne aka dakatar da Sabblata da tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta Turai UEFA Mikel Platini da yin duk wani aiki mai nasaba da kwallon kafa har na tsawon shekaru takwas a sakamakon zargin su da biyan wasu makudan kuɗi har fam miliyan ɗaya da dubu talatin da biyar a bisa ka'ida ba wanda ake ci gaba da bincike a kai. Platini ya bayyana cewa zai ɗaukaka ƙara a yayin da shi kuma Blata ya nuna alamun ɗaukar ƙaddarar murabus. A kalamansa tsohon shugaban ya bayyana cewa ya kammala aikinsa na kwallon kafa kuma ya ce ba shi da sauran ƙwarin gwiwa a wannan kungiyar tun daga ranar 27 ga watan Mayu da jami'an tsaron Amurka suka yi masa maikiya. Da ƙarshe Blatter ya yi ƙorafi mai yawa akan manyan kamfanonin da ke ɗaukar ɗawainiyar wasannin cin kofin duniya kamar su Coca-Cola da McDonald's da Visa da sauransu da suke barazanar zare hannuwansu. Blatter ya ce akwai kamfanonin da dama da ke layi kuma suna jiran a basu dama domin su zuba jarinsu.